shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan ya mai da martani da kakausan lafazi akan wasiƙan nan da shugaban ƙasa na da olusegun obasanjo ya aike masa wadda ya rarraba manema labaru duniya baki ɗaya aka ɗauka inda ya ce shugaban ƙasa obasanjo zai mutum ne mai son ya kusa da gwamnatinsa ya ɓata masa suna kuma ya ci mai zarafi bugu da ƙari shugaba jonathan ya ce lalle wannan wasiƙa ta obasanjo wasiƙa ce da za ta iya tunzurar jama'an najeriya ko su hazuka ko kuma ya tada hankali ta fannin tsaro akan haka ne ya kalubalanci olusegun obasanjo cewa ya gabatar da bayanai da hujjoji ko shaidun da yake da akan wannan zarge-zarge da ya masa a cikin wannan wasiƙa da 'yan najeriya suka karanta akan wannan mayar da martanin ne na gayyato waɗansu ƙwararru masu fashin baƙi kan al'amura wato dr usman muhammad da bashir baba muhammad domin su yi tsokaci akan wannan wasiƙa da mai da martani da shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ya yi wa tsohon shugaban ƙasa olusegun obasanjo kamar haka ya ba da dalilai kamar guda goma da yasa zai mai da martanin wannan wasiƙa kuma ni nan ne ni na ga kwazansu da ko kwazan shi da ya zauna ya yi tunanin nan guda goma sannan ya rubuta wannan wasiƙa to amma ba a nan take ba shin wasiƙa nan ya gamsar da ni ko kuma ya taɓo muhimman abubuwa wanda obasanjo ya zargi shi jonathan a kai bai taɓo su ba asali ma dai a kwana biyu da suka wuce ya sake tafka wani ta'asa wanda shi shugaban ƙasan ya zarge shi kamar maganan budget a ciki kaga a arewa maso gabas an bata kusan biliyan biyu ne kacal wai ta gyara kanta ga duka nan banna da aka yi a najeriya shekara nawa tun 2009 to amma umaru wurinsa ko kuma sa na niger delta suna da biliyan 111 aka ba su a cikin wannan kasafi to kako ga zargin da obasanjo yake mai na cewa ya zama wani irin shugaba wanda yake fifita wata bangare bisa wata ɓangare kuma sannan an zagaye ya sa kansa cikin wani ƙangi inda ya samu kansa da mutane da suka zagaye shi suna ta maganan ƙabilarsa da su kansu ka koga ta fito karara yanzu alhaji bashir idan jonathan bai mayar da martanin nan bashin baka ba ka ganin bai yi shi da najeriya adalci ba saboda ya bayyana a zahiri cewa ana mai hasada ne da batanci da kokarin a tunzura 'yan kasa su ta da hankali najeriya ta kasa zama lafiya idan ka dubi yaƙi da cin hanci ya ce yana samun nasarori idan ka dubi albarkatun ƙasa da wato ƙara inganta rayuwar jama'a da ƙara ɗaukar matakan yaƙi da cin hanci karɓar shawa ya ce gwamnatinsa tana waɗannan abubuwa kuma ya musanta cewa abubuwan da aka yi a zamanin obasanjo kusan ya yi barna fiye da lokacin shi kuma kamar gadon abubuwan nan ya yi ba wai shi ne ya ƙirƙiro su ko a gwamnatinsa ne aka fara fuskanta su ba to faruku ai da magunyar rawa gwammakin tashi in ji masu magana a gaskiya idan irin wannan martanin da ya maida shine martani to ni a ra'ayina dama ya yi shiru ya fi masa ma'ana a in akwai wani abun faɗa watakila a duk zai yiwu wanda jaki ne nan duniya zai yadda cewa shugaba jonathan yana yaƙi da rashawa da cin hanci wancan zargi da obasanjo ya yi na cewa ana horar da waɗansu makasa 'yan bindiga daɗi waɗanda obasanjo ya ce yana sane da cewa akwai 'yan siyasa a najeriya sun kai kimanin dubu waɗanda ba su da ra'ayin jonathan kuma jonathan ya san haka ya je yasa ake horar da waɗancan makasa domin su kawar da waɗannan mutane guda dubu ai ga wannan zargi fa magana ce zarar bunu in ta fito ba ta komawa domin kuwa dai daga yanzu har zuwa lokacin da za a yi zaɓe har yadda kokowa za ta kaya duk wani ɗan siyasa musamman wanda aka san baya ga maciji da shugaba jonathan wanda lafiyarsa ta tabu da ma wani wanda yake alaka da siyasa ba irin waɗancan 'yan siyasa kadai ba duk wanda lafiyarsa ta tabu a irin wannan al'amari 'yan najeriya da kuma duniya an san wa za a dinga kallo ana harara to amma ai tuni shi jonathan ya ce za a binciki wannan kasaf kuma yana kalubalantar shugaban kasa obasanjo na ya kawo bayani a zahiri jama'a su tabbatar kada bata masa suna saboda shi baya da ra'ayi na irin tilasta kansa kan jama'a ko kuma ya halaka wani saboda wata biyan bukata ta kan shi. don haka yana neman hujja ba ha ganin inda akwai hujjojin nan da watakila da tuni obasanjo ya gabatar da su ah, hujjoji kan obasanjo shi ya san abin da yake yi ah, kar ka manta obasanjo kuwa ya shugabanci kasar nan kusan kimanin shekaru goma sha biyu baya ga shugaban soja da ya fara yi loka bayan rasuwar murtala na shekara uku ai ya zo kuma aka zaɓo shi shekaru takwas yana mulki ga mutum irin wannan ya yi irin wannan zargi ina tabbatar maka ba sa karan mutum bane ya san abin da yake yi sarai kuma idan aka takura shi kwanda zai fasa sai ya fi wanda ya riga ya fasa yanzu ribewa dr usman yanzu yanzu nan mun samu bayanin cewa shugaban kasa obasanjo ya mai da martani ga wannan wasikar da jonathan ya aiko masa inda yake cewar shi ba zai ba jonathan damar ya yi murna ko ya ji daɗi ya ma mai da masa martani ba wato dai ba ma zai amsa wannan bayanai ko maganganu da ya yi a cikin wasiƙarsa ba wannan bai nuna cewar ba da gaskiya ba ne shi ya sanya ba da bakin magana a'a umaru ka san abin da obasanjo ya faɗa cewa ya mamayen mashi ma da martani martaba shi zai ƙara yi ba zai yi ba kuma na yarda da obasanjo saboda me saboda idan aka ce kuma za a shiga maganganu ne haka sa'insa sa to maganan ba za ta kare ba za ta jawo zuwa wani magana daban to amma duka maganganun da obasanjo ya yi yadda bashir ya faɗa mutum kamar obasanjo ya fito ya fasa kwai irin wannan sai dai ka zarge shi akan laifuffuka irin nashi na baya wanda ya tafka shi ma ba a bincike shi ba to amma baka ga cewa jonathan ya ce a zamanin obasanjo an kashe mutane a odi ba a zamaninsa an kashe mutane a zaki biyan ba duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata 'yan najeriya a yi la'akari da su cewar kashe-kashe da akan yi ba wai lallai ne a danganta su da masu mulki a wannan lokaci lalurori na iya sanya a mutu ba wai sai lallai da gangan ko wani sakaci ya sa ba inda ba haka ba ya obasanjo da aka yi wannan a gwamnatin sa zai gale wata gwamnati a umaru wa'annan abubuwan da suka yi a baya obasanjo ya tafka a baya ya dace a ce inda wata gwamnati aka samu wacce ta san ciwon kanta tuntuni da sun bincike Obasanjo. To amma da yake Obasanjo ya kafa wannan gwamnatin kuma yana ganin wannan kamar yaron shi ne ko kuma ɗalibin shi ne kuma ya faɗa ma a wasiƙan ya ce ka ce kai Jonathan bayan ga iyayenka guda biyu da Allah sai ni ne na mai da kai abin da ka zama. To saboda haka idan har haka ne ka koga ashe siyasanmu akwai sauran gyara ɗaya kenan na biyu idan za a ɗauki ɗora irin wannan to hakan za a ƙare sai an kai ruwa rana munafincin dodo na cin shi. bashir dama shi jonathan ya faɗa a ƙasa cewar duk wannan hayaniyar da hargowar ana yin ta ne saboda shekara ta 2015 wato dai obasanjo yana neman ya sa wasu yaransa a mulki shi yasa yake neman ya bata shi ko ya kawo hayaniya a cikin najeriya yana hujja shi zargin haka ai wannan soki burutsu ne ma eh, shi obasanjo baya gajiya da ɗora yaransa akan kujerar mulki shi jonathan din ba yaransa ba ne ya ɗora shi ga shi na yanzu muna kallon su suna suna tozarta juna a bainar jama'a menene tabbacin cewa gobe idan obasanjo in ma har yana da ikon ya haka ya sake ɗauko wani yarin ya dasa ba za ta ya mutse musu irin wannan ko fiye da wannan ba ma ai kaga wannan shi yasa na ce da kai amsar da shi jonathan ya bai mu eh, obasanjo gaskiya ba ko basira a ciki amma dai akwai basira cewa ya kwatanta obasanjo irin waɗannan wasiƙun da yake rubutawa sun yi sanadiyar kada gwamnatoci da dama a baya kamar eh, mutum ne wanda ke da katsalandan da in ba ai da shi sai ya nemi ya kawo cikas kan al'amura shin ta yaya za a ci gaba da saron obasanjo yana ta kada kowace gwamnati da jama'a ah, suka zaɓa to wannan kam ko a saurari obasanjo ko kar a saurare shi shi dai yayi kuma kamar yadda shugaba jonathan ya faɗa ko mu masu sharhi mun riga ma shi shugaba jonathan faɗar wannan wannan kuma abubuwa da suke faruwa ba mu sani ba sihiri ne ba mu tabbatar ba shi yasa nake tausaya ma shugaba jonathan domin kwadai da na rufe idanuna ban ga kyan maganta ba bashir baba muhammad kenan da dr usman muhammad inda na tattauna da su a abuja dangane da mayar da martanin da shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ya yi wa tsohon shugaban kasar najeriya olusegun obasanjo umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya